Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya na yau Alhamis 27 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanan labarai. Yau Alhamis ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa cewa ba sa shirin ɗaukar wani mummunan mataki kuma yana sa ran za a ci gaba da ƙoƙarin diflomasiya don warware rikicin kan iyakar Rasha da Ukraine. A yau Alhamis mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta tafi zuwa ƙasar Honduras don halartar rantsar da Xiomara Castro a matsayin shugaba mace ta farko a ƙasar tsakiyar Amurka. koriya ta gudu ta ce koriya ta arewa ta sake harba karin wasu makamai masu linzami guda biyu kiran ballistic yau alhamis wanda ya sa watan janairu ya fi kowane wata da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyarar aiki a jihar sokoto inda ya jaddada sa ga jami'an tsaro na su murkushe 'yan ta'adda every day we are worried about what Koyaushe muna samun damuwa akan abin da ke faruwa a yankin arewa maso yamma. Ina son jama'a su yi mana adalci lokacin da gwamnatin mu ta zo mun san yadda arewa maso gabas take da kuma yankin kudu maso kudu. A shirin za ku kuma ji cewa sojojin Najeriya sai nasarar kashe gwamman 'yan ta'addan kungiyar iswa kada suka lalata sassanoninsu. idan suka samu ruguza irin wannan sansani wato ba za su zauna ne kawai suna murna sun ruguza wannan sansani ba a'a za a ci gaba ne da bin su a tabbatar gaba daya ba su da amfani kuma muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis ministan harkokin wajen Ukraine dimitro Kuleba ya faɗa cewa ba sa shirin ɗaukar wani mummunan mataki kuma yana sa ran za a ci gaba da ƙoƙarin diflomasiya don warware rikicin kan iyakar Rasha da Ukraine. Kuleba ya faɗa wani taron manema labarai cewa mun kuduri aniyar bin tafarkin diflomasiya kuma a shirye muke mai hudda da Rasha a matakai daban-daban. domin samun mafita ta diplomasiya kan wannan rikici sai dai idan rasha ta yanke shawarar yaƙi za mu yi yaƙi wannan ƙasar mu ce kuma za mu kare ta jama'ai daga ƙasashen ukraine da rasha da faransa da jamus sun gudanar da wata tattaunawa jiya laraba a birnin paris kuma sun amince su wata tattaunawar a berlin babu wani abu da ya canja wannan mummunan labari ne kuleba ya faɗa wa 'yan jarida amma labari mai daɗi shine masu ba da shawara sun amince da su gana a birnin berlin nan da makonni biyu wanda ke nufin cewa rasha na da makonni biyu masu zuwa da za ta ci gaba da kasancewa a tarbar diflomasiyya a yau alhamis mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta tafi zuwa ƙasar honduras don halartar rantsar da xiomara castro a matsayin shugaba mace ta farko a ƙasar tsakiyar amurka halartar harris wurin taron mai cike da tarihi ya nuna irin rawar da ta taka wajen jagorantar yunkurin shugaba Joe Biden na dakila kurarowar dubban ɗaruruwan mutane daga kasashen Honduras da makwabtanta El Salvador da Guatemala da Mexico zuwa Amurka kowace shekara, inda da yawan su ke tafiyar dubban kilomita ta kafa. Halartar Harris wurin taron mai cike da tarihi ya nuna irin rawar da ta taka wajen jagorantar yunkurin shugaba Joe Biden na dakila kurarowar dubban ɗaruruwan mutane daga kasashen Honduras da makwabtanta El Salvador da Guatemala da Mexico zuwa Amurka kowace shekara, inda da yawansu ke tafiya dubban kilomita da kafa. An ba Harris aikin na musamman na magance musabbabin ƙaura da ya hada da talauci da laifuka. Biden ya yi alkawarin daukan ƙarin matakai na jin kai kan ƙaura fiye da wanda ya gada daga Donald Trump, wanda ya kori bakin haure zuwa ƙasashensu na asali da raba ƙananan yara da iyalansu. To madalla kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su. A Najeriya bisa ga yadda matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'a. Gwamnatin kasar ta jaddada umarni da ta bayar ga jami'an tsaro na su kawar da dukkan 'yan ta'adda da ke cin zarafin jama'a nan da karewar wa'adin gwamnati. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne ya sabunta umarnin a wata ziyara da ya kai a jihar Sokoto, inda daga nan ne zai je jihar Zamfara. Amma daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Yankin arewa maso yammacin Najeriya ya sha fama da matsalolin 'yan bindiga kuma har yanzu yana kan fuskantar matsalolin duk da yake mahukunta na kan kokari na shawo lamarin. A lokacin ziyarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jihar Sokoto wadda ke yankin na arewa maso yamma domin bude kamfanin siminti na buwa wanda ya ce yana daga cikin manufofin gwamnatinsa na bunkasa masana'antu da kuma samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa. yaya da zango a fada mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar domin yin jaje akan matsalolin rashin tsaro da suka addabi jama'a yadda ya bai baiwa sarakuna tabbaci na goyon bayan gwamnatinsa wajen samar da tsaron rayukan jama'ar su every day we are worried muna samun damuwa akan abin da ke faruwa a yankin arewa maso yamma yana son jama'a su yi mana adalci lokacin da gwamnatin mu ta zo mun san yadda arewa maso gabas take da kuma yankin kudu maso kudu amma abin da ke faruwa yanzu a yankin arewa maso yamma abu ne da ko da yaushe ke damar da ni matuƙa ganin mutane ɗaya masu al'adu ɗaya suna kashe junansu suna satar kayan junansu kai Allah da ya sauwaka za mu yi iya kokarin mu domin baiwa jami'an tsaro cikakken umarni na su kawar da kowane ɗan ta'adda insha Allah za mu mika Najeriya mai cikakken tsaro ga waɗanda za su gaje mu shugabannin al'umma su ma sun jima suna faɗi tashi akan matsalolin rashin tsaro da suka da baibaice ƙasar inda mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya jima yana umartar musulmin kasar da su dage da addu'o'i domin samun sauki daga waɗannan matsalolin kuma ya ce za su ci gaba da yawa shugabanni addu'o'i and i want to assure you i want to assure yana so in tabbatar maka in ƙara tabbatar maka kamar yadda ko da yaushe kake tabbatar wa 'yan ƙasa haka ma muna baka tabbacin goyon bayanmu da addu'o'i domin idan shugaba ya samu nasara da talakawan sama sun samu nasara haka ma idan matsala ce su ma za ta shafe su don haka muna baka tabbacin goyon bayanmu a zaman mu na shugabannin al'umma a ko da yaushe domin samar da mafita ga waɗannan matsalolin na tsaro. And I assure you we continue to cooperate and pray for you to succeed. matsalolin rashin tsaro dai suna son su gagari magani a yankin arewacin najeriya domin idan an samu saukin su a wani bangare sai su bulla a wani bangare tamkar yadda al'ummar kasan ke fuskanta a sassa daban-daban muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya da Muhammad Nasir da wannan rahoto. A shirinmu na dare kuma za mu kawo muku abubuwan da suka wakana a ziyarar da shugaban zai kai a jihar Zamfara. To amma yanzu ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Lauyoyin Yarima Andrew na Birtaniya sun sake neman wata kotun Amurka da ta yi watsi da karar da ake zarginsa da cin zarafi ta hanyar lalata inda suka ambato kariyar doka da yawa daga cikinsu lauyoyin nasa sun faɗa cewa idan har wani abu na jima'i ya faru tsakanin Yarima da Virginia Gupri to da amincewar junansu ne. Karar da aka shigar kotu ta nuna cewa Andrew bai amince da yin jima'i da Gupri ba. amma sun ce idan ba a kori karar ba wanda yake kare kansa yana son a yi shari'a da za ta ba shi damar jayayya da hujjar cewa da amincewarta suka sadu zai sa a yi watsi da cewa an ci zarafinta an shigar da bukatar kariyar kotun tarayya da ke manhattan a new york inda gufri ta shigar da kara andrew a watan agusta ba amurka ta zargi dan gidan sarautar birtaniya da cin zarafinta ta hanyar yin jima'i lokacin da take shekara sha bakwai yayin da suka yi tafiya da jeffrey epstein wasu mutane shida waɗanda yara ne da ke zaune a fukushima a lokacin bala'in nukiliya na shekarar 2011 kuma tun daga lokacin suka kamu da cutar kansa sun shigar da kara yau alhamis inda suka nemi da a biya su diya na kudaden da suka kashe sakamakon rashin lafiyar su wanda suka ce ya samo asali ne na illar raɗaɗin sinadari mai guba na radiation daga tashar nukiliya ta Fukushima. Mutanen da yanzu suke tsakanin shekara 17 zuwa 27 kuma suna zaune a ciki da wajen Fukushima inda suke neman kamfanin samar da wutar lantarki su biya su diya ta dala miliyan 5.4. Daya daga cikin masu karar wacce aka bayyana ta a matsayin mace mai shekara ashirin ta ce dole fi ba da fifiko kan lafiyar ta fiye da aikinta kuma tana ganin yadda ake kyamatar masu cutar kansa ta ce amma na yanke shawarar in fito kuma na faɗi gaskiya ta fatan kyautata yanayi ga kusan wasu mutane ɗari uku da su ma suke fama kamar mu. gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu a tarayyar Najeriya, sojojin kasar masu yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a arewacin kasar sun yi nasarar fatattakar mayakan ƙungiyar iswa a wani farmaki da suka kai musu kana suka lalata sansanoninsu. Ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. A wata sanarwa, hedikwatar sojojin Najeriya ta ce dakaru na musamman na brigade na ɗari hudu da ɗaya da haɗin gwiwar brigade na sha tara da ke garin Baga a wani sintirin kauda abokan gaba tsakanin garuruwan Cross Kawa da gudun Bali a jihar Borno sun halaka goma 'yan ta'addan ISWAP tare da rugurguza masu sansanoni. Bugu da ƙari washe garin wannan farmaki ne kuma dakarun brigade na biyar da ke garin Dambowa suka ƙara kai wani farmakin a kasuwar dare na 'yan ta'addan Boko Haram da ke garin Gumsuri. a baya nan dai dakarun najeriya a shiyar arewa maso gabashin kasar na ƙarin nausawa sansanonin 'yan ta'addan boko haram inda suke kau da su tare da hallaka da damansu domin ganin tasirin irin wannan farmaki a cewar masanin tsaro dr kabiru adamu akwai abubuwa biyu da ya kamata a yi to a takaice dai na farko shine tattara bayanai da tantance shi da kuma sarrafa shi a yadda zai taimaka ma harkar tsaron da ake yi wato shi tattara bayanai shi zai nuna maka inda abokin abadarawa wanda kuka ke yaki da shi yake inda shugabancin suke da kuma irin harin da za ka kai wanda zai raunana nasu to abu na biyu shine makamai waɗanda za su yi tasiri a irin wannan yakin kuma alhamdulahi a wannan harin da aka kai na baya-baya akwai bayanai da ke nuna cewa lallai an yi amfani da irin wannan makaman akwai waɗannan motoci masu sirke na kariya waɗanda aka samu da ƙasar china akwai bayanai da ke nuna cewa ya amfani da su sannan akwai waɗannan jiragen wanda ake ce musu fatu kano akwai bayanai kin da cewa lalle su ma ya amfani su irin wannan nasara na baya bayan nan a cewar masanin tsaro major muhammad bashir shu'abu galma na kara nuni game da bukatar da ke akwai na kara jan damara dama idan sojoji suna irin wannan aiki idan suka samu ruguza irin wannan sansani wato ba za su zauna ne kawai suna murna sun ruguza wannan sansani ba a'a za a ci gaba ne da bin su wato abin da ake kira pursuit a tabbatar gaba daya ba su da amfani kuma amma wannan ba ya nuna kawai za su eh, sojoji mu za su zo su zauna ne kawai su bi one of the principles of abin nan wani ne shine pursuit a bi a ga sai inda suka kare yayin da da Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a wasu sassan kasar a arewa maso gabas labarin kam abin alasan barka in ji Eya Komodo Baba Gamawa da ke jaddada bukatar da ke akwai na gwamnati ta kara wadata dakarun da kayan aiki to alhamdulillahi wannan kyakkyawan nasara ne wadda dakarun mu suka samu akan wayannan yan iswa kuma abin da za a yi shine yanzu a ƙara musu kara musu ƙarfin gwiwa ƙara musu training kara musu kayayyakin aiki sannan dukkan abin da suke bukata a basu wannan yana nuna maka cewa kin ikon Allah da rahamarsa yanzu sojojinmu suna samun nasarori kwarai da gaske Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga hawa umar da shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita a bangaren fata Dr. Zainab Babba da ke aiki a asibitin koyarwa na Abuja Abuja da ke karamar hukumar Gwagwalada. Likita barka da wannan lokaci. Barkan mu kadai. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan irin cutuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata. Wannan tambaya tana da ɗan girma sosai ko faɗi zance ne sai dai a takaice me za mu iya cewa akan matsalolin fata ɗin. Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa kala daban-daban sun kai kala wurin dubu hudu sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum hudu a Amurka haka kowane mutum ɗaya yana ɗauke da matsala ta fata kuma ina so ma ɗan yi wani ɗan jan hankali cewa in mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fata, ana maganan ko kuma farce ko kuma gashi to duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke duk da wasu abun ba ni da su a hausa amma dai zan iya cewa kamar akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar cewa common skin diseases haka wanda kamar acne acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples kinga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din muna da su wards muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar eh, makero da na mutane da yashi masu sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar kebis karzuwa ita ma kinga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fatar mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo an ce michael jackson shi yayi shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fatar take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk waɗannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorder disorders to shi kuma wannan haka a haka an kalla wato yanayin fatar suka ga kamar fatan mutum ta kone ta yi bororo ta ɗori ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamunsu kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata-fata ko ta bushe haka ko yawan ƙaiƙayi masu ciwon siga suma ko masu hiv to duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da mitosis of pregnancy suna iya zuwa da um, wasu irin nasu yanayin cututtukan fatan wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara a kai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai um, yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin hausa kowane irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai cancer skin cancers wanda yawanci mu a baƙaƙe ba mu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka ɗan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fara fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tamus skin cancer din da muka fi um, samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai banda wannan kuma akwai kuma kama a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu geno-dermatosis to kusan sai in ce a takaice kenan abin da zan ce akan matsalolin fata shin me ke haddasa su kusan zan ce akwai cututtukan da na ce miki kamar na halitta ne saboda haka gadon su ake yi babu wani takamaiman abin da za a ce shi ya haddasa su ko kuma zan iya ce akwai abin da ake gani cewa kamar um, matsala ne ta wurin halitta din na fata to kusan abin da yake kawo su kenan to akwai kuma waɗanda kamar na ce infection irin su makero din scabies karzuwa duk waɗannan su kuma matsala ne kamar na kin infection amma wasu abubuwan ba komai ne gaskiya za a ce ga abin da ya haddasa ba akwai kuma abin da misali kamar shan magani din wai su sun sha magani yana iya kawo musu wasu kuraje a fata to likita ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli wasu matsalolin na halitta ne gado ne so kusan zan iya cewa ba lallai akwai abin da za a iya yi a hana faruwarsu sosai ba sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a bashi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kamar ka ruɗe ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka za ka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita to wannan kenan sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi albinos kenan tun daga yara iyaye muna gaya musu muna ba su shawara in sun zo asibiti amma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su bata son rana rana ita take kawo musu wannan um, skin cancer din to in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki a daina a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga faɗakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to ko ta wurin sana'a kin ga shi mai irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai yi sana'a aiki a rana ba kamar noma kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne za su kiyaye da in sun ji haka to sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala to wani abun da yake ka irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching amfani da man shafe-shafe din nan da suke sa a ah, bleaching to su ma suna iya kawo matsala to kin ga za a iya um, akan gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau ina nufin mayuka masu kyau wanda za ka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching sannan kuma shan magani ma barkatai haka shi ma na ce muke na kawo kuraje to kin ga aka kiyaye shan magani ko kuma in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya da magani ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a je a nemi likitan fata za a iya magani magance wannan abu sannan kuma wani abu da ba wai mai yawa bane ba sosai kamar irin su infection su ma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su wat ana ɗauka wani ya yi aski wani ya yi amfani da abun to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'annan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti a ga likitan fata zai ba da shawarwari zai ba da za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo saukin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba. Ya ya kamata mutane su kula ma da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu. A wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta matsatsage. To akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai wai kazanta muka ce ayi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirja fatar yana iya sa wannan ya karu kuma amfani da soso shi ma abinda mutane sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya da bata fata akwai kuma abin da ya kamata din a yi misali muna ce musu emollients mayuka ne wanda kamar suke hana bushewar fata muna cewa kamar occlusive emollients irin su vaseline so a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wayanda suke karawa fata danshi to inda za a shafa mai a fatar za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan bane ba dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyin ya zo abin yake yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai kuɗaɗe da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in an sha Allah. Fatar jiki sai ta rika ƙaiƙayi me ya kamata mutane su yi don samun saukin hakan. Bayan rage wanka zuwa sau biyu zuwa uku a sati kuma daɗewa a wanka ɗin ma shi ma yana iya kawo ƙaiƙayin fata ko bushewar fata. Saboda haka mukan ce kada a wuce minti biyar zuwa goma yayin yin wanka musamman kuma dai ina ƙara faɗa idan ma fatan tana da matsala to banda haka kuma ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata to kuma in maiƙon jikin fata ɗin aka wanke shi to kin ga zai zama na kenan fatar ba ta da taushi sosai to za ta ƙara bushewa za ta kuma yi ƙaiƙayi musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci za ka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa mai zafi sosai to kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba duk dai sanyi yana saka bushiyar fata kuma na riga na faɗa dama fata mai busasshiya za ta yi ƙaiƙayi sosai amma ina so a gane ba wai ƙaiƙayin fata mu a wurin mu likitocin fata abu ne da yawa abubuwa da dama suna sa ƙaiƙayin fata saboda haka in dai mutum ya ɗan yi abin da na ce a baya um, a yi amfani da a shafa mai a yi amfani da emollients moisturizer crisis and then kuma ba a dan samu sauki ba to shawarar da zan bayar shine gaskiya a je a ga likitan fata saboda dalilai da yawa suna iya kawo kaikayin jiki kada a dauka cewa kamar yanayi na sanyi din ne kadai yake sa wannan masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To madalla a gaida malama Hauwa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa muna son mahukuntan jihar Kano su gane cewa jama'ar duniya sun zaku su ga irin hukuncin da za a yi wa makashin marigayiya hanifa abubakar wato abdulmalik tanko daga aliyu usman taka lafiya da dan asabe mai fata ya wuri da malam umaru kamba ya wuri sai kuma sako malam usaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa muna fatan ziyarar gani da ido da shugaba muhammadu buhari a yau ya kai wa al'ummar jihar zamfara da nufin jajanta musu duk abubuwa marasa daɗi da 'yan bindiga suka jefa su zai silar kawo wasu sabbin dabaru da zai magance wayannan 'yan ta'adda da suka hana al'ummar jihar zamfara bacci da ido su biyu da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu najeriya da ma duniya baki ɗaya sai kuma sakon sani muhammad Cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce kai farmaki a wata kasuwar mayakan boko haram da sojojin najeriya suka yi a jihar borno abin yabawa ne Allah ya kara wa sojojin Najeriya nasara akan mayakan Boko Haram da suka addabi yankin arewa maso gabas. Daga bisani nake addu'a Allah ya kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya amin summa amin. Wannan sakon ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Ziyarar jajantawa da shugaba Muhammad Buhari ya kai a Zamfara. Hakan abin yabawa ne. Ko da yake ziyarar ta zo a makare. amma masu iya magana sun ce zuwa da kai ya fi sako sai kuma sakon shewa adamu rijau ya ce to yanzu dai tun da kakar zaɓen shekarar 2023 ta tsaya a ƙasar mu najeriya komai ma shugabanninmu za su iya yi domin ganin haƙarsu ta cimma ruwa saboda haka 'yan uwana talakawan najeriya kar mu yadda a lullube mana kura da fatar akuya sako na ƙarshe na cewa salam voa hausa muna kira ga kotu da take yi wa mutumin nan da ake zargi da kashe ɗalibansa shari'a da ta gaggauta yanke masa hukunci kar ma a rika yin shari'a da ya kaka dawo daga ƙarshe muke addu'a Allah ya ji kan Hanifa ya baiwa iyayenta haƙuri da dangana sako daga kawo mai ruwa bajoga da Sale Muhammad Isa bajoga masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gada da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma julie lazar gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya Baba ya ko makili da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.